billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin yanzu ne muka zo abu na biyu a cikin rukunin programming wannan abu na biyun yana da muhimmanci abu na biyun shine mai hasashe da shawarwari kan wannan hasashe bayan mun ayyana hadafi mun ji bayani kan hadafi wajen ina ji zama biyar muka yi takaitattu kan hadafi za mu ga yanzu muka zo nan bayan da hasashe me zai faru a hasashe mu yana da kyau mu kula da wasu abubuwa huyya ta abin wato ainihin abin ya yake zamanin lokacin da abin zai ɗauka kafin ya haƙƙaƙa makan wajen da abin zai haƙƙaƙa ya tabbata sannan kuma kaifiya wato quality quality din abu sannan kam kammiya wato quantity quantity din abu wannan muhimmi ne sosai wayannan abubuwa guda biyar huyya din abun ta za a yi identifying dinsa time dinsa da zai dauka wurin da zai dauka kwantiti da kwaliti dukkan wannan muhimmi ne sosai akwai asubuwa bayan wannan amma wannan shi ne mafi muhimmanci sai abu na shida za a yi la'akari shi ne idan matsala ta samu a cikin kowanne yaya don matsala za ta iya samu a cikin hakikanin abin da ake so a yi ya zama ba shi aka dosa ba babban matsala kenan an kauce wa hanya sam sam nan ya fi kowanne musiba huwiyya din abin ta tabu wannan shine bala'i na farko mafi muni zamani yin abin lokacin yin abin zaman zai ɗauka kenan wajen yin abin kwantiti din abin da kwalitin din abin su suka tabu su ba karamin matsala ba ce abin ya fuskanta idan ya fuskanci nan ya za a ɗauke su ya za a yi warware su duk wannan dole sai an sa shi a cikin programming muna so mu kawo tsaro sai mu yi ta'arifin bai tsaro mu identify din tsaro zamanin da muke so mu haifar da tsaro mu ce daga yau zuwa kwana ɗari a wani waje a najeriya baki ɗaya a jiha a kuda maso gabas a a arewa maso gabas a ina ne ko ma ina ne in najeriya ce gaba daya kwantiti din tsaron da zai ishe shi ta ce adadin mutane adadin mutum dubu ɗaya ne za su iya ba da tsaro a wajen to dole fa wannan kwantiti din ya cika kwaliti dinsa kwaliti din ya hada da nau'in abubuwan da za su yi amfani da shi kayan tsaro kyamarori wayoyi bindigogi sanduna pens abubuwa da yawa kwaliti suna nan kala-kala ba za su kirgu ba da su kansu wa'inda masu tsaron nau'in jikinsu da nau'in rayuwarsu da nau'in amintar da su su samu nutsuwar rai cewa lallai suna cikin aminci mutum ya ji cewa ko an kashe shi iyalinsa ba za su tagayyara ba sannan shi kansu ba bashi cikin yunwa ba shi kansu ba bashi a wulakanci ba shi kansu an bashi abin da yake bukata wajen tsaro wannan abu ne mai faɗin tsaya sosai mai faɗi sosai mai yawa so da haka kwaliti waje zamani kwantiti huwiya na abin wato identification ɗinsa wannan muhimmi ne akwai abubuwa da suke babu shi matsalolin kuma da zai iya fuskanta yawwa duk su ma sai a lissafin su idan muka samu matsala a waje zamani yin abin ko kwantiti ko kwaliti ko me ya za a yi ko a cikin asalin shi abin ya za irin wannan abin duk sai a tattauna su akwai mabuta hankala nan ba wajen tattauna su bane abubuwa ne masu faɗi da akwai wasu abubuwa da suke gewe da su ba ma son mu faɗa wanda yake sun wuce nan da muka faɗa gaskiya saboda haka in Allah ya dawo lokaci Allah ya sa a wasu bayanan mu kawo irin su saboda haka yana da kyau mu san irin wayannan abubuwan sosai mu kula da su sosai mu san menene ya kamata a yi a nan a akalun nas mai imam ali yake cewa a akalun nas anzaruhum fil awaqib wanda ya fi kowa hankali shi ne wanda ya fi kowa kallon nan gaba me zai faru wannan shi fi kowa hankali hasashe kenan ya hasashe da zurfi sosai idan kaza ya faru formula din gyara shi kaza idan kaza ya faru fomula din gyara shi kaza wannan tana buƙatar ƙwarewa sosai duk abin da za mu yi madrasa to abin nan misalai suna nan da yawa a wannan a kowane babi shi sana ce ba mu da lokacin za mu ta bada misali amma akwai misali da yawa kan yanda za a zo a yi planning a kuma yi mai a kalli nan gaba idan abu kaza ya faru me zai faru calculation ne sosai kamar na mathematics da dukka saboda haka wannan yana imam ali shi ce wanda ya fi ko hankali shine wanda ya fi kwa sanin wannan a wani ruwayar imam ali ya rawaito yana cewa an rawaito yana cewa la khaira fi azmin fi azmin bi ghairi hazamin babu alheri ga azama ba hazama ne bambancin su azama shine yanzu ka tashi ka ci gaba da alhamdulillah ana ta abin nan an ɗauniya ana ta yin abin nan da sauransu amma ba hazama hazama shine kaifin hankali da za a sa wa himma din ya za ta kasance future din abun yanzu da za mu yi idan muna yi idan an ci tuntuɓe a nan ya za a yi kuma da zai yi a kaddara cewa za a yi tuntuɓe a nan in an ci tuntuɓe ya za a yi cikin sauri dole mutum ya zama yana da kaifin tunanin yadda zai yi ya gyara wannan so da haka akwai abubuwa da yawa da wato ya zo daga ruwayi daban-daban da wasu yoyi na manzan rahama da yoyi na almajirin ɗalibin sai imam ali da yawa kan wannan hazama da kallon awaƙe da tsayawa da tadabburi shi tadabburi ɗin nan ana son sa kafin abu da lokacin yin abu da kuma bayan abin da kuma kallon future din abin kansa kafin ma yi shi wannan muhimmi ne sosai formula ne masu kyau a cikin wannan sau da haka idan matsaloli sun faru suna da yawa wanda yake ba a yi hasashensu ba to a yi maza a yi hasashensu a kuma san yadda za a yi a gyara su shi yasa suke bukatar sharuɗa masu zurfi da ma'abuta ayyuka amma kamar yadda muka ce lokaci na da karanci idan mun duba shawara a komai akwai shawara kafin ai akwai shawara yayin da ake a shawara bayan an yi akwai zama yauwa shawarar wannan abun shi kansa yana bukatar shawara kallon gaba hasashe sai a yi shawara da masu abin nan bari mu ji akan yin shawara da wannan hasashe da tattauna da masu hankali imam ali me yake cewa da malik ashtar lokacin da ya aika shi ya zama gwanansa a misra waksir mudarasatal ulama ka yawaita tattauna da malamai ka yawaita wa munakashatal hukama da tattauna masu hikima mu da muke karanta falsafa ana ce mana hukama wannan istilahi ne to zai yiwa dukkan mai hikima a ce mishi hikima wannan hikima ta fi faɗin falsafa wato tana ciki da wani duk abin da za a sa hankali da tunani domin yin sa yana ciki sadaka da tattauna da masu hikima fi tasbiti ma salaha alaihi amru biladik wa ikamati mastaqama bihin nasu qablak domin tabbatar da abin da shine kasar ka za ta gyaru da shi al'amarin ƙasanka da su gyaru da kuma daidaita da tsayar da da tabbatar da abin da mutane suka daidaito a kansa kafin ka ne mutane suka yi nagari ya zaɗo a darussa ya kuma za a tabbatar da shi yanzu ya kuma za a yi ƙari kan haka ya fi ma da kyau a nan gaba me ake so a kasance da za a yi gari da za a yi hanya a wajen da mutane nan gaba nan da shekara hamsin mutum miliyan biyar ne za su bita mutum miliyan hamsin ne za su bita bai kamata ba ka kalli mutanen yau babban kuskuren mutanen mu kenan sai su kalli unguwa sabuwa sai su kalli cewa ah, ai mutanen da suke wuce ba su fi biyar ba gidan malam wani da gidan malam wani sai ai titi matsatse yan babura hudun suka jera shi kenan ya toshe nan da shekara biyu sai ka ga unguwa ta koma wajen mutum dubu ɗari nan da shekara biyar sai ka ga ta koma wajen miliyan ɗaya wajen sai ka ga mota in ta biyo nan in fota ta taho sai fa ta kauce sai ga an tsaya na ta hon ga mai tura kura saboda ba ruwa kasan a gefe ga mai mota ana ta ganin laifin mai tura kura bayan ba laifin mai tura kura ba ne mai tura kuran nan ba ruwansa da akwai ruwan famfo da ba gan da jirkokinsa ba ɗaya kenan sannan kuma na biyu wa'anda suka zo na wajen suka kashe hanya ya kamata a ce duk irin wannan wajajen an fashe gidaje an yi hanya mai faɗi mun je wani ɗaurin aure na je hutu ba da jima ba wajen wata takwas da sa gabata ko bakwai mun je can unguwannin nan eh, ya suke da suna unguwa miliyoyin mutane amma hanya karama miliyoyin mutane allah ya sa in iya tuna unguwan nan ba san me zan kira ta ba yankin tudun murtala sunan shi ko yankin tudun wada ala'ayi halin ban san sunan titin ba titi ne dogo mai nisa unguwa ce dama da hagu gidaje ne na mutane kai ka ce 'ya'yan bora da hais hais suna bi da tsofaffin motoci wanda ni wasu motocin ma sai lokacin na ji ana ta faɗa su ban ma san su ba sai ran nan na san sunan su wasu motoci kamar hayes babba na mamance sunan su na daɗe na ji ana faɗin sunan ban taɓa ganin su ba sai da je yankin a kano za mu fito zafi wahala gosulo ba idan da za ka kai nan mutane miliyoyi a waje a lokacin da ake yin titin masu yin titin sun ɗauka mutum ɗari ne za su bi mutum dubu ɗaya duk a zama miliyoyi mota ta taho nan ba dama ya kamata a ce titin ya ninka haka hudu in bai ninka shi hudu ba ya ninka shi uku ya zamanto nan mota za ta bi nan za ta dawo can kuma gefensa an yi titina 'yan ƙanana na ƙasa su bi da masu jarkoki amma sai zamanto fale ɗaya nan hais ta yi fakin nan hais ta yi fakin tsakiya da kyar za ka kutsa ka wuce tsakanin hais biyu so da haka wannan ya sunan shi ina aka rasa ina hankali ina masu hikima ya aka aka gari haka sannan kuma iyakacin tsayin tafiya duba nake dama da hagu in gani zan ga manyan lunguna a gefe babu duk lungunan da suke gefe wani lungunan ma an yi su ne jan jakai su shiga ba a maya wasu lungunan dan masu keke su shiga ba dan jakai su shiga da mangala haka aka yi lungunan a gefe wannan sunan shi hankali a cikin al'umma hankali kenan so da haka shawara da masu hikima da daidaita al'amuran mutane a wata ruwayar da imam ali ke cewa manista bad da bi halak duk wanda ya ji ya wadata da ra'ayinsa ya halaka ba zan wa man shawara rijal ka hafi uquliha wanda ya shawara da mazaje ya tariya da su a hankalinsu a wata aya ubangijin bayi ubangijin baki ɗaya na cewa wa shawurhum fil amr ka yi shawara da mutane kan lamarin mutane ba kan lamarin ubangiji ba kan lamarin mutane fa iza hazamta fatawakkal ala Allah idan kai ne sai ka dogara ga ubangiji subhanahu ta'ala insha Allah zamu dakata a hakanan wannan shine point na farko na shawara zamu ci gaban Allah ya dada mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh